ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ranar da za a bijirar da waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzanninsa ga wuta don azabtar da su a cikinta kuma za a ce musu cikin zargi da tsawatarwa kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwar duniya kun ji daɗi da abin da yake cikinta na kayan jin daɗi amma a yau za a saka muku da azabar da za ta wulaƙanta ku ta ƙasƙanta ku saboda girman kanku a bayan ƙasa ba tare da wani haƙi ba da kuma rashin biyayya ga Allah ta hanyar aikata kafirci da sabon Allah